assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul a'raf karatunmu na jiya mun kwana karshen aya ta 143 tafiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa ga miƙati wa'adi da Allah ya ba annabi Musa alaihi salatu wassalam na kwana arba'in an ba shi kwana talatin aka ƙara mishi kwana goma domin ya je ya karbi attaura mun yi bayani attaura littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda annabawan banu Isra'il da yawa sun yi aiki da attaura kusan bayan alkur'ani ba wani littafi mai ƙarfi da allah ya ba ma wani daga cikin manzanni kamar littafin a taura da aka ba wa annabi allah ya kira shi shari'a haske ga banu isra'ila wa atayna musa alkitaba waj'alnahu hudan li isra'ila allah tattakidu min duni wakila kuma wurare da yawa idan aka ambaci alkur'ani to za ka ga kai tsaye kuma Allah ya ambaci a taura ta annabi Musa alaihi salatu wassalam to annabi Musa ya isa zuwa ga wa'adi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ya yi magana kai tsaye da Allah shi ne ma'anan wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa kai tsaye babu da ba hanyoyi وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وهي الله تبذي تقيوا مواني متون يي مغانا دا الله أن يكلمه الله الله يي مغانا دا شيء إلا وهي سي تهنير وهي كوي إلهام شيني الله يتنطا وباوا abin da zai kamar wa mahaifiyar annabi musa cewa in ta haife shi ta sa shi a akwati ta sa shi a kogi har ya isa gidan fir'aun to wannan ilhama allah ya mata to allah bayi magana da bawa kai tsaye sai dai ta hanyar ilhama aw wahayan illa wahayan aw min wara'i hijab ko kuma yayi magana da shi kai tsaye amma a bayan shamaki kamar yadda ya yi da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa haka kuma yi da annabi Musa aw sila rasulan ko kuma ya aika mishi wani manzo ma'ana a aiko mala'ika yadda ake aiko mala'ika jibril fa yuhi bi iznihi ma sha ya mishi wahayi gurgudan abin da Allah ya gada man ya mishi jama'a mun fahimta to Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu annabi musa ya samu shauki na maganar da ya yi da allah sai ce allah ina so in ganka ka ba ni dama arini an zuru ilai ya ce allah ka ban dama na ganka laifin shi dan zai yi ba za ka iya karɓa ba yanayin da Allah zai ta da mu'minai ranar alkiyama da zubin da za a musu to Allah zai ba su dama su ga Allah وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه إلى ربها ناظرة الله يسامنا على بونغانا الله يسامنا على بونغانا فينزو النبي موسى عليه الصلاة والسلام يا فرفقوا لك سومي وردي تو دواء الزكاة الشيما النبي موسى الله يمشي to sai Allah ya ce mishi qala ya musa inni safaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kum min ya Allah ce ya na zabe ka akan mutanenka na zaɓe ka akan banu isra'il na zaɓe ka a zamanin ka baki ɗaya alannasi akan mutane birisalati da manzanci ba kai kaɗai ba ne banu isra'il ba kai kaɗai ba ne ka cancanta ba kai kaɗai ba ne mutum Allah ce ka tura yadda na zaɓe ka karankata kam a kan mutane birisalati na ce kai ne manzora akwai abin tunawa ko ba wabi kalami ya ce mu suka tuna kai ne kadai na zaɓa na yi magana da kai kai tsaye ba kai kadai ba ne a duniya ba kai kadai ba ne mutumin kirki ba kai kadai ba ne ka cancanta allah ce zaɓanka bi risalati wa bi kalami shi yasa duk wanda zai dinga tuna ni'ima da allah ya mishi ni'ima da allah ya mishi wallahi yana da wahala zan butulu a wajen Allah kaga wannan ofis da kake zaune a ciki watakila a familin ku kai ne ka taba kai wannan matakin watakila kana da yayi ba su kai ba watakila kana da bafanni kana da kawuni yayin mahaifiyarka kannin mahaifiyarka amma wannan mataki na matsayi kai ka taba kaiwa a tsakaninsu ya kamata ka kula da su ko bai kamata to wani saboda yana da matsayin dan uwansa ne na jini in yi mishi laifi zai ce to babu ruwa na da kai kar kar sake ganin ka inda ne to zaka ce mutum kar kar ka sake ganin sa a inda kar ya kar ka sake ganin sa a inda kake ba don kana da matsayi ba in ba ka da matsayi kai saka ce kar ka sake ganin sa dukka dubi alqur'ani duk inda Allah ya zo mana wa'azi ya tunasar da mu ni'imomi da ya mana in nistafaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami na zaɓe ka akan mutane da manzanci na da kuma magana ta kai ne manzonsu kuma kai ne nake magana da kai kai tsaye maimakon a ce aiko da mala'ika ake gaya mashi shi Allah kai tsaye ke gaya ma annabi Musa a yi kaza ko kuma kar a yi kaza akwai aya a ciki ko ba akwai ɗaya fakus ta yi tuka Allah ya ce ka riƙe abin da na baka nan hannu bibbiyu na attaura wa kummi na shakirin kuma ka zanta cikin masu gobe. ka zanta cikin masu gobe. mafi girman zaɓi da Allah zai ma bawa shine zaɓe shi a hidimar addini لأنه ما في قيمة أبو أقوم الله الدين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ولا مسلم في الدين من الله تو أتي أهدمر الدين الله يزاد بك تو يا ما قومة أزكي duk abin da za a zaɓi mutum a rayuwa na ɗaukaka da daraja da ƙima bai kai a ce a hidimar addini Allah ya zaɓe shi domin babu abin da yake da ƙimar addini a wajen Allah to shi yasa Allah ce to a riƙe da kyau kuma a yi don Allah a yi don neman yardan Allah duk waɗanda Allah ya zaɓe su duk wadda Allah ya nuna in dai zaɓi ne to da ka samu ya zaɓe shi ne a hidimar addinin suka ce idan aratta an ta'arifa makamaka inda lafan zurfi ma a kamaka in kana so ka gane matsayinka a gun Allah to ka dubi wani position Allah ya baka kamar mutum ne kana tafiya akan abin hawan ka sai aka nuna mai ma'aikacin gwamnati ne amma aikinsa shi hanya yake sharewa sai aka ce kaga mutumin da yake sharan hanyar nan yana da matsayi makusanci ne na shugaban kasa ko gwamna ai abin zai kune ba kai inda yana da wannan matsayin ai ya kamata aikinsa ya wuce idan mutum na da matsayi a gun Allah to Allah sai ya bashi wani position a cikin addininsa sai a ce wani ladan ne ko a ce wani liman ne ko a ce alkur'ani yake karantarwa ko a ce aikin alkhairi kaza yake yi jama'a muna fahimta to Allah sai ya bashi matsayi a hidimar addinin to amma wani yadda zaka je ofis kai aiki a baka albashi wani kuma sana'ar da tiket yake bayarwa in za a shiga club idan za a shiga gidan gala shi da yake bayarwa shi yake tantance wanda ya biya da wanda bai biya Allah ya mana sutura shi yasa zaka ji Allah yana cewa inna allaha astafa adama wa nuhan astafa Allah ya zabi annabi adam wa nuhan da annabi nuhu wa ala ibrahim da iyalan annabi ibrahim wa ala imran da iyalan akan talibai kaga da yazo sai ce inna allaha astafa adama allah ya zabi adamu kudi ko mulki ya bashi wa nuhan kuma ya zabi annabi nuhu annabi nuhu mai mulki ne annabi nuhu mai kudi ne to amma in ya zo zaben sai ya sa shi shine lamba ɗaya a wajen fara da'awa annabi nuhu shine farkon manzo a bayan kasa to da Allah ya zo ya girmama shi sai ya sa shi a wannan layi wa ala ibrahim da iyalan gidan annabi ibrahim wa ala imran da iyalan imrana nana maryama tana daga cikin iyalan imrana shine sai Allah ita ma yace wa iz qalatil malaikatu ya maryamu ya Maryam inna Allah astafaki Allahu wa dhahraki wa astafaki ala wa al mala'ikatu mala'ika yace wa nana Maryama, inna Allaha astafaki Allah ya zabe ki to nana Maryam kudi tafi kowa a gare su addini wannan kiyaye sallah akan lokaci ana kiran sallah ka tashi wallahi gadin Allah ne wani wallahi ya ta kowa kusa da masallacin amma ba za a kira sallah ya tashi inna Allah astafaki wa tahharaki wa ala nisa'il alamin Allah ya zaɓe ki ya tsarkake ki ya fifita ki akan matan zamanin ki baki daya to wa ai ba gwalagwalai ya bata da sauran mata ba addini ya bata jama'a muna fahimta to aji ɗaya na zaɓe a fifita ka shine Allah ya maka arzikin addini wa man yargabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad safaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin wa man yargabu an millati ibrahim allah yace ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim shine tauhidi illa man safiha nafsa allah yake kaiwawa wa laqad safaynahu fid dunya Allah ke mun zaɓi annabi Ibrahim tun a duniya to zaɓen da aka ma annabi Ibrahim mulki ko kuɗi aka ba shi in dai zaɓi ne nagartaccen zaɓi ne to zaɓi ne na alaƙar ka da Allah in Allah na son ka sai ya zaɓe ka ya ƙulla alaƙa da kai amin wasu ibadana إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم إننا لمن المتقين عندنا لمن المصطفين الأخيار الله يكي واذكر عبادنا كتنا بالينا إبراهيم annabi Ibrahim wa Ishaqa da annabi Isa wa Yaquba da annabi Yaquba ulil aidi wal absar Allah ya ce masu naci wajen bauta ma Allah kuma suna da basira da wayewa inna aqlasnahum bi khalisatin Allah ya ce mun keɓance su da wata ɗabi'a zikirar dar Allah ce shine tana lagira wa innahum indana laminal mustafainal akhyar Allah ya ce kuma a wajenmu suna daga cikin zababbu nagartattu to duka waɗannan wani mukami aka ba su a duniya zaɓi in Allah na so ya zaɓe ka sai ya kulla alaƙa tsakanin ka da shi ka zan mai addini ka zan mai tsoron Allah ka zan mai biyayya wa Allah to babu abin da za a maka na arziki kamar wannan alaƙa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce thumma awrasna al-kitaba alladhi min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله يجي sun ma'auratun kitabar labina tsafaina min ibadina sannan sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani Allah ce ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu a baka alkur'ani Allah ce na zaɓe ka yadda ka haddace na nan ma wani kundin tsarin mulkin najeriya ya haddace kuma bai haddace ko sabbi hismar dukkan ala ba duk wata aya a kundin mulkin ƙasa duk wata aya inda ta kurɓa ya haddace zai gaya ma section zai gaya ma sakin layi zai gaya ma komai amma wala ko izu ɗaya na ƙur'ani bai haddace ba wanda ya haddace ƙur'ani zaɓi ne ko ba zaɓi ne zaɓi shi yasa in kana so ka yi balan in ka haddace wannan kundin tsarin mulkin kaga ai kana da basira to kai kokari kuma ka zo ka haddace ƙur'ani saboda a yi balance ko Allah ya ce sun kitaban alkitabar labinas na min ibadina sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani ma waɗanda muka zaɓa daga cikin bayan yanzu ai mun fahimci zaɓi ko to idan Allah ya maka ni'ima na addini kar ka ɗaga ido ka kalli wani abu da Allah ya bashi wai ka ji yana gaba da kai ya rike nashi ka rike naka amma abinda Allah ya baka na addini shine mafi alkhairi akan abinda Allah zai baka akan komai sayyidina Umar yana cewa kunna azilla fa azzana Allah bil Islam yace da mu ba komai bane muna kaskanci Allah sai ya daga darajar mu da musulunci sai yace fa idza bata gainal izza bi ghairi al-islam azallana Allah matuƙar muka ce za mu nemi ci gaba za mu nemi izza da ɗaukaka da daraja ba da musulunci bai ce Allah bai kaskantar da jama'a mun fahimta Allah ya ce ya musu in tuka Allah na nasi bi ya yace na zaɓe ka akan mutane da manzanci na na zaɓe ka kai ne manzo a cikin banu isra'il wa bi kalami da magana kowa in Allah zai yi magana da shi sai ya turo mala'ika ya ce a gaya mashi kai in zai yi magana da kai sai yi magana da kai kai tsaye zaɓi ne ko ba zaɓi fakus ma a taituka Allah to karki abin da muka baka da kyau shi yasa in kowa zai zama mutumin banza bai kamata mai addini ko malami ya zama mutumin banza in kowa zai yi wasa da addini in kowa zai yi wasa da littafin Allah da sunnar manzon Allah to me kamata ɗalibin ilimi ko malamin shi yi wasa da addini Allah ce ka kusma a taituka ka riƙe abin da muka baka wa kun yana shakirin kuma ka zama daga cikin masu godiya ma Allah to sai Allah ya ce mishi وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الله يتي وكتبنا له في الألواح sai muka rubuta ma annabi Musa a cikin allunan attaura min kulli shay'in mau'izatan wa'azi akan komai da Allah ya tashi ba ma annabi Musa attaura Allah ka sai muka rubuta ma annabi Musa wa'azi akan komai duk abin da rayuwar dan adam take bukata Allah ce mun rubuta ma annabi Musa a cikin wa tafsilan li kulli shay'in mun yi mishi bayani kuma daki daki filla filla akan hukuncin komai Allah ce mun sa mishi a cikin attaura yadda ya taho da allunan attaura don allunan aka bashi Allah ce to mun rubuta ma annabi Musa komai Allah sai ya ce fa kusa bi kuwa ku rike littafin attaura da kyau ku riƙe littafin attaura da kyau wa amur kuma ka umurci mutanenka ya aku a Hassani har su yi riko da mafi kyan abin da ke cikin attaura domin galibi hukunce hukuncen sukan zo akwai mai kyau akwai mafi kyau wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi aqibu bi mithli ma ولئن صبرتم لهو خير Wa وإن عاقبتم Allah يتي idan kun zo كم fansa wani ne ya maka ba daidai ba ya taka ka ya fasa ma kai ya Allah ce fa aqibu bi muslima uqibutum bi Allah ce an baka dama karama gurgudan abin da ya maka sai ce wala in sabartum amma inda za ku yi hakuri la huwa khairul lisabirin shi yafi kaga in karama hasan in kai hakuri a hasan Allah ta ku yi riko bi a hasaniya idan mutum ya maka laiburanci ya gama kun yi ciniki dama kudin sallamansa dubu ashirin sai ka ba shi dubu ashirin ka yi hasan in ka kara mai biyar a hasan Allah ta to ku riƙe a hasan haka ne saboda ka zo kudin cefa ne dama kana ba da dubu uku ne to sai ka ba ta dubu uku da ɗari biyar ka ce ɗari biyar ɗin kuma ta kashe kaga yi aiki da ahasar fa kusa bi kuwa ka riƙe a taura da kyau wa amurkau maka ya akudu bi ha ka kuma umarci mutanenka su yi riko da mafi kyau na abin da ke cikin attaura sa'urikun darar fasikin Allah da sannu zan nuna muku gidajen fasik. yadda suka bijire suka kafirce da yadda aka yi waga-waga da su Allah ce zan nuna mu waɗansu malamai suka ce sa urikum darar fasikin zan nuna muku makomarsu a ranar lafiya idan kun bi kun bi makan in kun kibi kun kibi makan shi Allah ka'idar su ke ko zaginsa kake yi yace kirgawa da yi sau nawa ka zage shi amma dai da ku haɗu saboda ka wadda ya ga dama ya rike tasbihi wadda ya ga dama ya rike gem kowa abin da yin shi za a rubuta da shi za ka yi gem ne a rubuta ma ka yi tasbihi za ka yi tasbihi ne a rubuta ma ka yi gem duk abin da ka zaɓa kullum ya amalu ala shakiri duk hanyar da ga za ka bi Allah ce ga ka gata wani iya sana'arsa malam mamad iya sana'arsa a rayuwa sani ya wannan ya yanke aljihunsa ya wannan ya yanke aljihunsa ya wannan mai kudi aljihunsa wani iya sana'ar sai faki mutane yana satan kayansu wata sana'ar ta ta yi karuwanci a bata ku in ta ɗinka zanni da kudin karuwanci in ta sayi gida da kudin karuwanci duk abin da za ta yi da kudin karuwanci wani kuma dako yake yi ya yi dako a bashi je ya yi cefane ya yi dako a bashi ya ɗinka ma yaransa kayan sallah ya yi dako a bashi ya je ya saya ma 'ya'yansa magani duk hanyar da ka ga ita ta maka ka ɗauka faman sha a fali umin faman sha a fali yaka amma dai duk abin da muke yi wallahi kowa yana yi wa kansa kowa yana yi wa kansa سأريكم دار الفاسقين تسي الله يجي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم hal yujzauna illa ma kanu ya'malun Allah yace sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqqi Allah yace kuma da sannan zan kautar da waɗanda suke girman kai da kama karya a bayan ƙasa daga fahimtar ayoyi daga riko da ayoyi kasan shi Allah idan alaƙar ku ta yanke da shi to abu na farko da yake maka sai ya datse duk wata hanyar da za ka yi alaƙa da shi idan alaƙar ku ta yi kyau to duk hanyar da za ka isa zuwa ga Allah za ka samu yardan Allah sai ta buɗa maka shi ya sa wani man sigir yadda ka ɗauki sallan azhar wallahi haka yake kiyamun layi ya fi sama da shekara ashirin ba ta taɓa da shi wani kuma duk dare zai kai sha biyun dare sama da sha biyun dare yana latsa wayarsa amma wallahi ya fi shekara biyar bai taɓa tashi ya kiyama ne yana daga cikin alamar da za ka gane kun ɓata da Allah shi ne ka fara nauyin jiki wajen ɗa'a ma Allah irin sallah kana ji ana kira haka dai kana laluwai laluwai da kyar za ka samu raka'a biyu ko ɗaya to kai sauri ka koma ka tuba kai ta kuka ya yi haƙuri ya bar ka kasance shi za ka iya riƙe waya kai awa guda da wayar a hannunka amma in ka ɗauki ƙur'ani kafin ka yi shafi biyu jikinka ya yi nauyi to wannan yana sanar da kai cewa fa alaƙar ku da shi ta fara da ta to idan abin kuma ya fara ci gaba ya zama chronic to alaka da shin mahaushi yake ko sallah kaga mutum zai wuce sai ba karushi ina gaya maka da yawa irin ayi wa'azi ayi kaza ayi kaza ko dan da bata musu rai yake ba sa so to idan ka kai matakin ƙarshe na rashin rabo kuma sai ya nesanta kama da inda za ji wa'azi nan bayan gari da kake ganin bayan gari wani sai wata uku a bayan gari bai fito daga cikin unguwan ba yana nan duk inda zai gilma zai kiliya ne da karo in zai kiliya zai kiliya da bilan wuri in zai kiliya haka ne iya abokan da zai dinga kiliya da su daga mai sai da wuri sai mai sai da kwaya sai mai sai da suka dai sai karuwa haka shi ke rayuwa a cikinsu Allah ka shirya da mutane to idan alaƙar bawa da Allah ta yi kyau sai ka ga alaƙarsa da duk abin da zai kusantar da bawa zuwa ga Allah ya lagunce shi Allah ya ce sa'asirifu an ayati zan bauɗar gabarin ayoyina zan ture su gabarin ayoyina allazina takabbaru fil ardi wadda suke girman kai a bayan kasa da gairin aiki ba da aiki an tambayi manzo Allah ne girman kai sa riga mai kyau ko takalmi mai kyau ko sutura mai kyau ce batul haƙƙi wa kan bin nabi ce girman kai shine in gaskiya da kallon banza wa mutane a gaya ma gaskiya ka san gaskiya ne gaskiyar nan ko matarka za ta iya gaya maka da ta faɗin gaskiya gaskiya ne shikenan ka karɓa gaskiya ne ɗanka ne ya gaya ma gaskiya gaskiya ne to wani duk abin da zai yi a duniya inda ya ɗansa ne bai sai zo ya gaya mishi baba abu kaza ba shi dai tsakaninsa da babansa kawai ya ce mishi ka yi ka kaza ko kuma kar ka yi kaza amma shi bai isa ya gaya ma uban ba kuma duk munanan halayenka 'ya'yanka sun fi kusa da su gano ka in kai makaryaci ne 'ya'yanka sun san baba makaryaci ne domin ai suna jin hirar da kake da bakinka to wani koma ta saba ta ta gaya mishi gaskiya ba Allah ya ce to za mu kautar da su daga ayoyinmu daga fahimtar ayoyinmu allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqqi wadda suke girman kai a bayan ƙasa babu dalili da kuma rena mutane da kuma rena mutane don kafi mutum wani abu shi kenan iya dalilin yadda muka yi ta bayani shi kenan wannan zai saka walakanta shi annabi ya ce wannan shi ne girman kai Allah ki to za mu bautar da su za mu kautar da su daga ayoyinmu karanta su fahimtar su ɗaukan izina daga gare su Allah ya ce wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha inda za su ga duk ayoyin Allah ce ba za su yi imani ba duk yadda zai ga ayar Allah duk yadda za su ga ayar Allah duk yadda za a yi bayani akan ayoyin Allah la yu'minu biha Allah ce ba za su yi imani ba wa in yarau sabilar rushdi la yattakiduhu sabila Allah ce idan sun ga hanyar shirya ba za su taɓa rikanta a matsayin hanyar duk hanya ta shirya ba ta burge su duk hanya ta shirya ba ta burge su gashi ina jin shekara biyu ne ko shekara uku ne muka buɗe makarantar alkur'ani ta manya dottawa da sauransu ganar makarantar a adda dawa har farfesosi akwai a wasu yanzu kusan sun doshi izu ashirin na alkur'ani an yi nasara ko ba yi ba an yi nasara to duk irin wannan su da zai burge su wa in yarau sabila rushidi la yattakhidhu sabila a ce ana musabaka na alkur'ani dan jihar su ko yar jihar su ko local government din su suka zo na daya shi gwanda tim din su na kwallo ta ci ya fi mishi akan nasarar 'yan garinsu kan alkur'ani haka ne kuma haka duk 'yan kwallon da suke kasashen duniya ya rike sunayensu a mabisan san makaranta alkur'anin garinsu saboda ba sabgarsa ba ne kuma ba ta dame shi ba wa in yi rau sabilan rushidi la ya take sabila in ya ga hanyar shirya baya rikanta a matsayin hanya wa in ya rausa bilal gayye amma in ya ga hanyar halaka yadda ke duba sabila ta sai ya rike ta hanya shi yasa na ɗaya daga cikin abinda da za ka nace wajen roƙon Allah shine ya nuna maka gaskiya a gaskiya ya baka ikon ne wannan addu'a da ake ce Allahumma Allahumma arinal haƙa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ba karamar addu'a bace Allah ya nuna ma gaskiya a gaskiyarta kuma ya baka ikon idan ƙarya ce ya bayyanar maka da ita a ƙaryar kuma ya baka ikon ƙaurace mata wani gaskiyar ne amma shi yana kallon ta baibai wani kuma barnan ne amma yana kallon barnan kuma shine dai. kaga ai rayuwa ta ɗewa, ta sauka a wa in yarau sabila rushd la yattakhidhuhu sabila idan sun ga hanyar shari'a ba za su rike ta a matsayin hanya ba wa in yarau sabila gayi in kuma sun ga hanyar bata yattakhidhuhu sabila sai su rike ta duk abubuwan nan da kaga ake yi barna da yawa barna da yawa wani dukiyarsa yake sa ya dauki ɗawainiyar barna dukiyarsa zai sa duk wani fasadi da sauransu shi zai dauki nauyi wani kuma dila ne na wiwi shi ya san inda zai kurɗa wiwin da za a shigo da shi garinsu mahaifarsa shi yake shigo da wiwi yara su sha su yi tambeli su yi daba su yi kalari su yi tsara suka a sha kwaya a yi komai wannan kwaya da kake gani wani shine dilan kwayan a garin su mahaifarsa a garin anan aka aiki uwarsa da ubansa amma ki shi yake shigo da kwaya gari wanda ya kamata ya zage dantse sai inda karfinsa ya kare saboda kar a shigo da wannan abun garin su to shi yake shigo da shi garin su to haka duk inda barna take duk inda barna take duk inda barna take to shi yana tare da ita duk inda za a karfafe ta kuma a nan za a karfafe ta tare da shi Allah ya zalika bi annakum kazzabu bi ayati Allah ya haka ya faru da su ne saboda sun ƙaryata ayoyinmu wa kanu an ha gafiliyin suka zarrafkanannu akan ayoyinmu ba su ba su ba ruwansu da su ba ruwansu da su ba su san ana yi ba ma ba su san ana yi wallazina kazzabu bi ayatina Allah ya to waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirati suka ƙaryata haɗuwa da lahira sun ƙaryata ayoyi sun ƙaryata ranar alkiyama habitat a amaluhum Allah ya ce ayyukansu ya ɓaci hali ji zauna illa ma kanu ya Allah ya ce ai ba abin da za a saka musu da shi sai abin da suka yi. tun baka yi imani da lahira ba kuma don me za a je lahira a baka wani abu ba dama baka yadda akwai lahira ba saboda ka ba za kuma ka ce in ka je lahira a baka wani alkhairi ba inda ka yi imani ka yi aiki mai kyau to ka yi aikin da za ka samu sakamako to ayoyin da aka yi bayanin lahiran ka karyata ita lahiran ka karyata ka ga ai in ka je lahira sai a ma sakamako da abin da ka aikata Allah ya samu dace. to sai Allah ya ce wadda kaza kawmu musa min ba'dihi min hulihim ajlan jasadan lahu khawar alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila اتخذوه kanu ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألق الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرك ولا تجعلني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولأخي قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين تو النبي موسى عليه الصلاة والسلام yana miƙati mun ji irin wa'azuzzuka da Allah ke mishi tunasar da shi ni'imomin da ya mishi na zaben sa a matsayin manzo to baya kuma ta warware eh. bayan ta warware bayan tafiyar annabi musa ba ya bar ɗanwansa annabi harun ba ya ce ya kula da su ya tsaya a kansu to akwai wani shaidani da ake ce mai samiri wani ɗan duniya da ya ga annabi musa bayan sai kera musu wani mutum-mutumin ɗan maraki sai ce musu haza ilahu kuma ilahu musa wannan shine allan ku shine allan musa kawai sai suka kufa da bautan annabi musa ya tafi karbo a taura mutanenta kuma sun koma bautan dan Eh annabi yakan ce rashin Allahu Musa shi yasa lokacin da aka ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam salloli hamsin an ya zo zai wuce annabi musa annabi musa ya ce mishi sallolin nawa aka baka ya ce mishi hamsa ya ce in ba ka shawara ya ce ya ce ka koma ka roƙi allah ya rage maka domin ina da da'awa experience <laughs> eh, ya ce na san mutane ya ce ina da gojewa akan banin isra'ila ya ce ka je a rage za ka je ne ku yi ta'ar tabu da mutane ya koma a karfi ya dawo ya ce mishi manzo Allah ka koma a rage <laughs> ba su gina wani shawarar ta yi aiki ko bata yi ba <laughs> eh, karshe da aka rage aka rage aka rage suka dawo biyar Allah ya ce ku je ku yi biyar ɗin zan dinga ba da ladan hamsin kowace sallah da kaga mun yi guda ɗaya Allah na ba da ladan goma ne asuba da muka yi asuba goma za a mu azhar goma la'asar goma Allah ya ce ai ba zan bayar kuma in rage ba in na rage sallah ba zan rage ladan Al-Karimu kenan annabi musa yana can shi kenan kawai samir sai ya kera musu wannan dan maraƙi. kawai sai suka kama bautan ɗan maraki ai shi ne a suratu tsaha yana isa miƙaci bayan Allah ya bashi abin da ya bashi sai ce mishi wa ma a ajalaka an ƙaunika ya musa a ajalaka an ƙaunika ya musa قال هم أولئك على أثري وعزلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري إنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قال الله يتي ما أجلك عن قومك يا موسى domin dama akwai mutanen da annabi musa ya so ya zaɓa su mishirkiya ya ce ya kai gaba kabar mutanenka musa ƙada sai ce hunkula ala asari ya ce allah su ma suna tafi wa ajiltu ilaika Allah na yi sauri ne saboda shauƙi in yi magana da kai saboda ka yadda da ni Allah ana sai ce fa inna qadifatan na qaumaka min ba'dika ai mun jarrabe mutanenka da wata jarrabawa kuma a bayanka wa abdallahu mustami mutane ya batar da su ya batar da su ya batar da su mutanen ka sun koma bautan gunki <laughs> eh, shi yasa mai da'awa Isar annabi Musa da annabi nuhu da annabi ibrahim da manzan allah sallallahu alaihi sallam da annabi isa suna ba shi cikakkiyar gogewa harka ce ta dole sai da eh, dole sai da faraja a musa ila ƙaunihi gabana asifa annabi musa kawai sai ya ɗauki alluna a tauransa sai ya gida a cikin fushi da ɓacin yana zuwa ya sami ustazan sa wayansu a jikin dan maraki kawai a maka kala ya kawai ya ce a kuma mutane na alam ya rabu kuma wa ajan hasan yanzu ubangiji bai muku alkawari mai kyau ba yanzu ubangiji bai muku goma ta arziki ba ya ce yanzu na je na karɓo a taura mu samu littafin da za mu tsaya a kan ƙafanmu ku dawo bautan ɗan maraƙi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana afa tala alaykum al ko jiran nawa ne ya muku kai am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum ko so kuke fushin Allah ya sauka akan ku fa akalaftum maw'idi kuka saba ma alƙawari ba ya musu magana ya musu magana sai ya wuce kuma gun annabi harun قال Harunu, هارون aka منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أمة قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني كشفت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترتب قولي تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تروا ينا زوا سيتاكمي النبي هارون يريك غاشن كانت دجيمون يا هارون ما منعك إذا دون أي shi ne mataimakinsa shi ya bar mishi mutane mamana aka idar aitahun ballo me yasa lokacin da kaga sun bata an fara bautan gunki Allah tattabi ani baka bi ni ba afa asaita Amurika saba umarni na ne ba na ce wa asli wala tattabi sabilal mufsidin ba kala ya bunu umma annabi haruna ya ce ya cikin umma na la ta akhuz bi wala bi kai hakuri ka sace mun gimo da gashin In inni kashitu an taqula farraqta da bani isra'il shi ma yayi bayanin uzurorinsa annabi sai ya wuce kansa ne Kala fama kaɓuka ya sami ri. Kala fama kaɓuka ya sami ri. Kala ba furutu bi ma na bi furu bi hi fa kaɓaɓatu kaɓaɓatan min asayin rasuli fana ɓaɓatu ha. Waka zali ka san walakin na To haka fa annabi musulmi ya yi kan wannan ya yi kan waɗannan duk wanda ya gani wani ɗan dattijo ne kai kana kallon waɗannan suna wannan abun ya to gashi kaza kaza gashi nan anan yanzu mu karanta annabi har ne cewa lafiya da suka kusa su kashe bukun duniya ba abin da zai jama'a mun fahimta da qaumu musa min ba'adihi, min khulihim ijlan jasadan lahu kuwar Allah yake mutanen annabi Musa bayan tafiyansa kati, sai suka riki wani dan maraki mai gangan jiki daga kayan adonsu lahu kuwa wadda yakan yi wani gurnani suka ce idan iska ya huro ta duburarsa ya fita ta bakinsa sai ya yi wannan kudin ko ya yi karar ɗan maraƙin ya ce kun ga ubangijin <laughs> Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum basu lura ba baya musu magana wala yahdihim sabila baya shirye da su wata hanya ai duk wanda ya kai a bauta mishi to akwai rukunin da ya kamata a lissafin ka ya cika yace ce abinda baya magana ba zai iya shiryar da ku ba in wata matsala ta taso bai ce muku ga mafita ba ga abinda za a yi ga yadda za ku kula da 'ya'yanku ga yadda za ku kula da al'amuranku ba ya yi kuma ku rike shi abin bauta ita ka wa kanu zalimun Allah ke sun rike shi sai suka zama azzalumai wannan ma su kida fi aidihim lokacin da suka yi nadama mai tsanani akan abin da suka aikata wara'u Allahun annahum suka tabbatar cewa abin da suka yi sun bata kalu sai suka ce la illam yarhamna rabbuna har idan ubangijin mu bai ji kanmu ba wa yaghfir lana bai gafarta mana ba lanakunanna minal kafirin suka ce zamu zama daga cikin asararu to ina mun ji wannan episode din mu to za a dawo wani wannan bayan annabi musa ya dawo ya musu fada ya musu wa'azi shine walan ma kika fi aidihi suka yi nad'a wa ra'u annahum qaddalu suka tabbatar abinda suka yi sun bata bata da kalu sai suka ce la illam yarhamna rabbuna idan ubangijin mu bai ji kanmu ba wa yaghfir lana bai gafarta mana ba lana kunan da minal kafirin zamu zama daga cikin asararu walamma raja Musa ila qaumihi lokacin da annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa gabbana asifan yana cike da bakin ciki da bacin rai kala sai yace bi isa ma ne min ba tir da abinda kuka mai bayana bayan tafiya yace tir da abinda kuka aiwatar bayan bani nan a ajiltum amran rabbikum kuna masu gaggauto da al'amarin ubangijinku ne ma'ana kuna ganin nayi jinkiri ne na zuwa da sakon ubangiji wa alqal alwa sai dauki Allah a tauran sai wa wa akaza bi ra'si atini anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal kabaru kal mu'ayyad lokacin da tun yana miƙati Allah ya ce mishi sun ɓata ba haka Allah ya gaya mishi ba fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa hum samiri ai tun a can dutsen tsuru sinin Allah ya gaya mishi samiri ya batar da mutanenka to amma yana rike da allon tauran yana zuwa da ya gansu a jikin gunkin dan marakin nan sai ya fice a tauran. sabai suka ce to manzo Allah bayan Allah ya gaya mishi annabi ya ce ai gani ya kore ji shi ne laisar kabaru kalmu ayana ba hausa ma ta suke ta ba gani ya kori ji idan ana neman shaida aka ce kai ya ce na ji kai bai ce na gani ya ce to kai da ka gani zo <laughs> eh suka ce ai duk naman da aka tafasa ko aka soya ko aka dafa labarin mutane wanda aka gasa shi ya ga keke da keke <laughs> su waɗancan ai akwai shamaki tsakaninsu da tukunya wa alkal alwa Allah ya ce sai ya zubar da allon wa aka zabira ra'asi a sai ya kama gashin kan ɗan uwansa ya jurruhu ilaihi yana jawo shi kala ya bana umma annabi harun sai ce ya dan uwan ya ɗan umma na ya ɗan cikin umma na innal qauma stada'afuni su mutanen banu isra'il sun raunanar da ni sun rena ni ba su ɗauke ni komai ba wa kadu ya na ni sai da suka kaima sun kusa suka shi kan wannan bautan ɗan maraƙi falatus tushmit biyar ya ce karka bari makiyana su mun dariya yana daga cikin abin da zaka roki Allah ta yi wanda baya son ka kar Allah ya nuna mishi abin da zai maka dariya yana daga cikin abin da ake roƙon Allah shamatatul a'ada wata ran a ce maƙiyinka yana maka dariya shi yasa ka tsare duk abin da ka san za ka ba da uzuri a kansa kimanta kai ne in takardun motanka sun ɓaci ka ajiye ta ran da ka samu ka yi saboda saboda ka je kana ba da haƙuri ma wani kaskantacce ka je kana ba da haƙuri duk abin da ya kamata ka tsare mutuncinka ka tsare Kar ka je kana walaƙantar da kanka a gun wani wadda bai kai ba wataƙil shi kuma zai amfani da wannan ya ganka da gemu ya walakan tun da ya samu wani abu da zai saki da shi to ka roƙi Allah ya tsare ka daga dariyar makiya in ma mutum bayi son ka ba abin da zai kalla ya ma dariya sai dai kalla ya ji haushi ya ce ma ɗan uwansa annabi musa fala tushmit biyal ada, wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin karka sanya ni tare da waɗannan mutane azzalimai ma'ana karka haɗa laifina da laifinsu nayi iya ƙoƙarina, na sannan abin ne ya fi karfi na qala rabbi yace ya ubangiji ji annabi musa ikfirli wa li Allah ka kafarta mun da ɗan uwana a wa adkilna fi rahmatika Allah ka shigar da mu cikin rahamanka wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi jinkan masu jinkai kun je da ta kaya a maganar Samir ku to mu kwana nan sai gobe sha Allah sai mu gora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu